Barka da zuwa taskar ɗan Salma. Please duk wanda yake ba ko zuwa canal ɗin nan. da zarar mun ɗaura. Allah mai rahama mai jan ƙai. Littafin kurkuku takun ƙarshe. Kashi na talatin da hudu. hannayenta da tafi ta cikinta da ke ta murɗa mata yana yi mata zogin azaba muryarta a dasa shi take ambatan Allah da kyar da kyar zuba ce ta so matsatsafo mata ta kota ina na jikinta kafin wani lokaci jikinta ya sake tamkar ciya ko yatsanta ba ta iya ɗagawa ta gama fita a hayyacinta shin ina prime, ina minister ya tafi da garkuwa lokacin da suka fito daga hall hannun su rike cikin na juna yayin da gimbiya mujidar da yazirin suke a biye da su a bayansu gaba ɗaya hankalin jami'an da ke a taron wurin ya dawo kansu da wani irin tsantsar mamaki da al'ajabi suke kallon fuskar da shi. da ta prime minister musamman ma jami'an kanada sun yi matukar girgiza da ganin shi sun ruɗe sai faman kallon kwarilla suke bin su da shi wata dan ƙarerriyar mota suka nufa irin motar da mafarki kaɗai talaka yake iya ganinta da sauri wani jibgegen soja ya buɗe musu marfanta. cikin motar yanda ka san bedroom tsabar haduwarta ga wani sanyin AC da ke sanyaya zukata a tare suka shiga ciki ba tare da sun raba hannuwansu daga cikin na juna ba kin fiya mu ji da yazirin motar da ke a jere da tasu suka shiga zuciyoyinsu cike fal zuciyoyinsu cike fal da al'ajabin danish kusan a tare motocin suka so tafiya a hankali yayin da sojoji ke take musu baya da kafafuwansu suke tafiya ta gefe da gefen motocin nasu limshe idanu gimbiya muji da tai ganin yanayin da brain ɗinta ke tariyo mata fuskar da nishi, ba ta san yadda aka yi ta tsinci kanta da jin tsantsar kaunarsa ba fara ɗaya ta ji ta kamu da san shi ya kwanta mata a ranta ta san me yasa bata san ma ya za ta misalta yadda take ji a zuciyarta ba ita kanta yazirin zuciyarta ta dugunzuma a kogin kaunar matashin da bata san wane ne shi ba jin shi take tamkar dan uwanta na jini momi fata na Allah ya sa ba mafarki nake yi ba can cikin kunnanta ta tsinkayo maganar yazirin da ta yi magana cikin harshen larabci numfasawa ta ɗanyi muryarta da wani irin sanyi ta soma magana da yarensu na larabci ban ga laifin mijina ba yanzu nake da na sanin maganar da na gaya mishi ɗazu da muka shiga restroom ban taɓa tsammanin zan ga yaron haka ba ai dole ma ya nemi zaucewa ni ko a tarihi ban taɓa jin labarin kamanceceniya irin wannan ba abin da ya fi ɗaure min kai shi ne ba mu haɗa alakar komai da shi ba ba mu taɓa ganinsa ba ba mu taɓa jin labarin shi ba sai yau da Allah ya haɗa mu fuskokin kowannensu da tsantsar al'ajabi a sulmuli motar su ta ratsa katafaren interior way na shiga gidan Hatim da ke a tsaye da security ba su nufi ko ina ba sai cikin kwantaccen lambun gida bayan sun yi fakin da sassarfa sojojin da ke safa da marwa suka karaso tare da buɗe musu murfin motar a hankali prime minister ya dira kafarsa ya fito tare da riko hannun danish lokacin da ya fito daga motar kusan su mantsaye jami'an da ke taron gidan suka yi sai faman yin dogon wuya suke yi suna leken fuskar shi. sun saki bakunansa kamar kamar wasu sakarkaru kasa kasa da murya sautin radar da suke wa junansu ta soma bayyana abin mamaki bai karewa ko dai idanuwa na ne suke nuna min ba daidai ba dama prime minister yana da ɗa namiji ne to ko dai bara ko dai bacewa yayi ne sai daga baya aka gano shi idan ba haka ba ni dai a iya sani na 'ya'yansa biyu ne mata murmushin gefen fuska prime minister ya ɗan sake jin tsegumin su a ransa yana mai jin wani irin annishuwa sai bayan da suka so matafiya tukunna motar su biya miji da ta karaso san bai san bai san sun biyo su ba saboda ya makance idanuwansa da shi kada suke iya gane masa fitowa suka yi a tare suka bi bayan su prime minister wanda ya miƙe hanyar shiga wurin shakatawarsa da ke a cikin gaiden yayin da suke tafiya wata iriyar ne imantacciyar iska ce ke ratsa fatar su hakan ba karamin kaimi ya karawa yanayin ba Da danishi ya nutsu yana bin farannin da ke a gaidin din da kallo dama can shi ba ma abocin san faranni amin dama can shi ma abocin san faranni da alama dai gaidin din ya burge shi Hadim sai satar kallon sa yake kamar zai lashe shi shi ko wanda ake wa kallon bai ma san ana yi ba sigin biya mujidar da yazirin suna a biye da su ba tare da saninsu ba sauke idanuwansa ya yi a kan ɗawisun da ke a gaidin ɗin sun bubbuɗe su, gwanin ban sha'awa ba karamin burge shi suka yi ba wani kawataccen wuri suka nufa inda aka yi shimfiɗa ta alfarma irin ta sarakuna a kewaye yake da furanni launuka daban-daban ga wata limtsatsiyar round mattress mai tudu lallausar gaske an kewaye ta da matasan kai masu laushi bismillah mu zauna muryar hatim ce ta dawo daga ta dawo da shi daga kallon gaidin din da yake yi a hankali suka zauna saman shimfiɗar daga inda suke a zaune suna fuskantar swimming pool launin ruwan da ke a ciki blue sky ne pure ga wasu fararen agwagi a saman ruwan suna ta A akalla sun ɗauki tsawon mintuna babu alamar danish zai mayar da hankalinsa akan prime minister ya nutsu sai kallon agwagin yake yi yayin da shi hatim ɗin gabaki ɗaya ya tattara nutsuwarsa da hankalinsa akan danish wani irin kallon kurella yake jifansa da shi mai ɗauke da zallar kaunarsa jin shirin yayi yawa ya sa yin gyaran murya hakan ya ji hankalin danish zuwa gare shi sulhuli ya juyo tare da ɗaura, fararen idanuwansa akan fuskar minista a karon na farko kenan da ya fara kallonsa nan fa suka fara jifawa juna kallon kallo ko kyafta ido ba sa sai da suka kusa shafe mintuna ba tare da sun kauda da idanuwansu ba su gimbiya majidi da ke a tsaye gefen wata bishiya mai yalwar rasa da ganyayyaki sun kwara ido suna kallon su ita da yazirin da ke a gefenta wani irin kwarjini da nishi ya mishi da sauri ya katsa kallon da suke jefawa juna ta hanyar yi mishi magana sori ban gabatar maka da kaina ba ni sunana prime minister hatim obinna kai fa ya faɗa yana duban shi har lokacin da nishi bai daina jefa masa kallon ba babu alamun zai tanka masa kamar akwai wani abu da ya ja hankalinsa da shi kallon nasa kai shiru baka ce komai ba kamar kurma haka da nishi ya yi mishi dafe kai hatin ya yi. muryarsa daga sala ya furta Ka kai min magana baka san yadda na kago da san ganin ka samu lafiya ba na damu da kai kamar yunwar cikina don Allah ka saki jiki da ni kada ka azabtar da ni da kaunarka fuskar shi a yamutse yake yi masa magana ina fata babu inda ke yi maka ciwo yanzu ya jefa masa tambayar limshi masa idanunsa da nishi ya alamar e ya ilahi ba za ka yi min magana ba sai dai ka yi min nuni da ido ni ba na so ka daure ka yi min magana ina son jin muryarka ko hankali na ya kwanta na manta ban faɗa maka ba gobe da asuba zan bar kasar ba lalle mu sake haɗuwa ba shi yasa nake so ka bani haɗin kai mu more lokacin nan da muka samu cikin sanyin murya ya karasa maganar har lokacin kallonsa da nishi yake yi abin ya daure masa kai ya rasa gane ma'anar kallon nan ko dai kana mamakin kamar nina da kai ne shiru ya yi masa wayyo Allah na to ko dai baka jin harshen Hausa ne in yi maka da turanci ko larabci ko furan ko farans wanne ne ka fi ji a cikin waɗannan a kagare da son jin amsar sai je ya faɗa yana kallon labbansa burinsa ya motsa su don ya yi magana kirikiri da nish yana neman ya zautar da prime minister zuciyar shi a jagule ya ce nayi yi maka uzuri tunda baka jima da farkawa ba maybe har yanzu baka gama dawowa normal ba a hakan ma na samu kwanciyar hankali ganin ka da nake yi ba karamin faranta raina yayi ba ya faɗa yana ɗan murmushi sama-sama na san kana jin yunwa bari na yi magana a kawo maka abinci wayarsa ya zaro daga aljihunsa har time ɗin yana lura da danish da ke mishi da jefa da da kallon da Danish ke jefa mishi har ya fara jin shakar ko dai ifiritan da ke jikinsa ne suka motsa dauriya ce kawai irin ta hadin. na manta ban tambaye ka ba wani kalar abinci kake son ci shiru yayi masa hakan ya sa shi ya matsa fuska okay. tunda baka iya yin magana karbi waya ka rubuta min ta text message sai in karanta ya faɗa tare da miƙa madanishi wayar bai yi tsammanin zai karɓa ba sai gani ya ya sa hannu ya karɓa ya soma daddan nata wani irin daɗi ne ya lulluɓe hatim abin mamaki ya ɗauke lokaci yana yi mishi dogon taifin har mamaki ya kama hatim sai da ya mula ya sha iska tukunna ya miƙa ma hatim wayar cike da zumuɗi ya karɓa don ganin me ya rubuta masa har sai da gabansa ya ɗan faɗi ganin jagwalgwalan da danish ya rubuta masa irin wanda yara suke yi idan suka damki waya da sauri ya dago suka haɗa ido da juna bai san sa'ad da dariya ta kubce masa ba ya rinka kakkaba dariya har fararen hakoransa suka bayyana masu kyan gaske shi duk a tunaninsa da gangan da ya rubuta masa da gwalgwalo a waya alhalin shi bai san amfanin wayar ba shi bai ma taɓa ganin waya ba sai da suka shigo duniyar mutane sannan ba ta taɓa zuwa hannunsa ba ya dai san ana daddanna ta da yatsun hannu shi yasa ya karɓe ta ya yi mishi abin da zai iya please me ke damun ka ne bayan ya tsagaita da yin dariyar ne ya yi masa maganar shiru ya yi bai tanka masa ba yanke shawarar kiran chief always ya yi saboda ya tambaye shi dangane da danish don kada a samu matsala tunda shi bai san ya rayuwarsa take ba yana son ya ji ko kurma ne bugu uku chief ya yi fikin ɗin kwal ɗin uncle yanzu nake shirin kiranka don in ji ko lafiya always bai san ban san ya zan yi da shi ba da ma ka faɗa min yana da wuyar sha'ani wallahi tun ɗazu yake yi min magana sai dai kallo na da yake ta yi na kasa gane kansa har waya na bashi don ya rubuta min abin da yake son ci amma a ƙarshe sai ma ya rubuta min jagwalgwalo ko dai kurma ne muryarsa kamar zai fashe da kuka ya yi magana. da buɗar bakin chips sai cewa yayi ina fata akwai sojoji a kewaye da ku ya faɗi hakan ne gudun kada lalurar da nish ta motsa musamman ma yanzu da ya ji halin da suke a ciki babu mu kaɗai ne onkul ka sanya sojoji su yi muku kawanya saboda yaron ba shi ɗaya ba ne ba na so a samu matsala insha Allah ba za a samu matsala ba kafin mu zauna na yi mana addu'a kuma na yi imanin babu abin da zai cutar da ni ko shi bil izinin lahi da ƙwarin gwiwa prime minister ya yi magana yana iya jiyo sautin ajiyar zuciyar always uncle ba kurma ba ne abin da nake so da kai ka ɗauka tamkar jariri ne sabon haihuwa saboda bai san komai ba wayar da ka basa bai san amfanin ta ba please ka ba shi kulawa yadda ya dace sannan ka kara hakuri da shi a hankali zai fara sakewa amsa masa yayi da to kafin ya katsa kiran Danish na ta kallon sa bayan ya gama har zai kira don a kawo masa abinci ya jiyo motsin tafiyar mutane da sauri ya kai idanuwansa kansu hadimai ne su biyu sanye da uniform na ma'aikatan gidan kowacensu hannayenta na a rike da faffaɗan faranti daga saman su an jere kayan abinci nau'ika daban-daban wannan ba aikin kowa ba ne face gimbiya mujidat ita ce ta yi tunanin za su bukaci abinci shi yasa ta yi saurin kiran landline na gidan ta isar da sakon a kawo musu abinci ya ɗan yi mamakin ganin su da abinci bayan ba shi ya bada umarnin su kawo musu ba kwata-kwata bai san da zaman gimbiya mujidat da yazirin ba har yanzu bai gansu ba saboda bai san sun biyo su ba cikin girmamawa hadiman suka suna har kasa hada hada baki wurin furta sanu da hutawa ya labai suna magana suna satar kallon da nishi kamar ƙwayan idanuwansu za su faɗo kasa wane ne ya bada izinin a kawo mana abinci da sauri suka ce umarni ne daga wurin gimbiya mujidat nuna musu tsakiyar shimfiɗar yayi a nan suka ajiye musu kayan abincin kafin suka juya za su bar gaidin ɗin suna tafiya suna waiwayen da nishi har da tuntuɓe su har da tuntuɓen su tsabar gulma da kini kinibibi ta riga da ta san halin Hatim bai cika yarda ba hakan yasa ta tura mishi text message ni ce na sa a turo maka abincin nan saboda na san zaka bukace shi tunda muka shiga dina hall baka ci komai ba murmushi ne ɗauki akan fuskarsa bayan ya gama karanta sakon nata yayi mata reply da cewa na gode gimbiya ta. tuni kamshin soye-soye da aka kawo musu ya bude ya bade hancin su shi kanshi da nishi din yunwa yake ji tamkar bai ci abinci ba farantin farko yana ɗauke da bankararrun kaji an yi musu jar soya sai maiko suke yi ga tsiran nama daban kuma ya ji kayan lambu da na ƙamshi ga wasu dogzihoma daga gani abinci ne a cikinsu ɗaya tire ɗin glass ne da ke ɗauke da exotic na coconut sun haɗo musu dai da duk wani abu da za su bukata bismillah me za mu fara ci ko in zaɓar mana Cikin kulawa yayi maganar yana duban Danish dake ta faman haɗiyan yawo. Bai jira amsarsa ba, ya zuba musu ya zuba musu sakwara. Ta ji uban naman ganda, manya-manya. Ta dafa kuma Lu'us. Ya lura bai da alamar ci, hakan ya sa shi yanke shawarar basa a baki. Wanke hannun sa yayi da bolt kafin ya zuba shi a plate din. Ya ɗebo sakwarar da miya ya kai masa saitin bakinsa. Bai tsammanin zai ci ba, ganin ya damtse bakinsa can kuma ya ɗan bude kananan labbansa a hankali Hatim ya sanya masa a baki yanda yake tauna tamkar bai sanci nan da nan ya haɗe ci gaba da bashi a baki yana ci kamar wani karamin yaro shi ko Hatim daɗi yake ji yana bashi abinci yana ci ba zato ba tsammani ya ga Danish ya sanya hannun shi ya ɗebo sakwarar ya mika masa dan ya ci dan ya ci shi ma ya ga tunda yake ta bashi shi bai ci ba wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyar Hatim ba komai ne ya faɗo masa a ransa ba face maganar Owis da ya ce ya ci gaba da bashi kulawa a hankali zai saba da shi tabbas kuwa haka ne bude baki yayi da nishi ya sanya masa ya soma ci yayin da suke kallon juna tune ji hawaye sun cika idanuwansa sai dai bai bari sun zubar masa ba da sauri yayi kokarin danne su ci gaba da ba ma juna abinci suka yi Sigin biya da ke kallon su ita da Yazirin murmushin ya dauki akan fuskokin su tsabar jin dadin yanayi Yasa suka samu wuri saman wasu kujerun shan iska suka zauna bayan sun gama da plate ɗin sakwarar tsiran naman suka fara ci idan ya bashi shi ma sai ya bashi a baki suna ci suna kallon juna saboda tsantsagwaran ƙauna da zarar abincin ya ɓata ma shi gefen bakinsa da sauri yake zirar tishu ya goge masa bakinsa daga shi har da nishi din sun jima ba su ci abinci mai yawan gaske ba irin na yau kusan rabi da kwatar abincin sai da suka cinye shi bayan sun gama suka so shan coconut milk da fresh juice sauke farantin hatim ya yi can gefe ɗaya a ƙasa kafin ya mayar da hankalinsa akan shi rungumo shi a jikinsa hannun shi ɗaya dafe da bayansa ɗayan hannun yana riƙe da wayar shi kyamara ya shiga don ya yi musu hotuna ko ya samu waɗanda zai rinka gani yana ɗebe kewarsa da sauri da nishi ya rintsa idanuwansa alamar baya so kokari yake ya buge wayar gabaki daya hakan ba karamin daga hankalin Hatim yayi ba cikin sanyin murya ya furta please ka bari na yi mana hoto mana ina so na samu wanda zan rinka kallo bayan na koma kasata cikin sigar lallashi yake yi masa magana akan ya bude idanuwansa ta ya samu ya dan bude su maimakon ya kalli kyamara din sai ya rinka kallon fuskar Hatim din babu yanda bai yi da shi ba akan ya kalli kyamara amma ya kiya kamar wani karamin yaro a haka hatim ya rinka ɗaukar su hotuna idanuwan da nishi akan fuskarsa wasu hotunan ya rufe idanuwansa hada bidiyo ya yi musu mai ɗan tsayi ya kwantar masa da kansa saman kafaɗarsa da wanda ya sumbaci forehead ɗinsa kamar wani ɗan cikinsa akalla ya ɗauki hotunan su sun kai talatin bayan bidiyo da ya yi musu kusan goma kafin ya gama ɗauke ɗauken hotunan kwatsam ya ji da nishi ya kankame shi da hannayensa da farko ya dan ji fargaba amma daga bisani da ya ga yana limshe idanuwansa sai ji hankalinsa ya kwanta wani bacci ne mai daɗi ya yi awon gaba da shi kanshi a saman shoulder din Hatim a hankali ya gyara masa kwanciyar sai rungumosa kamar zai mai da shi cikinsa hannayen da na a bayan Hatim ya kankame sa kamar wani zai kwace masa shi wani kallon so da ƙauna Hatim yake binsa da shi yayin da yake yin baccin a hankali ya soma shafa bayansa da yatsun hannayensa kafin ya zura hannunsa cikin sumar kansa tamkar yana yi masa sosa hatta numfashin da nishi sai da ya canza saboda daɗin da ya ji na abin da hatim ke yi masa bakinsa ya kai sai kunnen da nishi cikin muryar raɗa ya yi masa magana do you feel what i feel about you ya faɗi hakan ba tare da ya sanya ran da nishi zai tanka masa ba a tunaninsa ya yi zafi a baccin nasa kamar daga sama ya jiyo dadar muryarsa tamkar ana busa sarewa ta ratsa kunnuwansa da cewa yes i do i feel more dim. you might think wayo allah daɗi prime minister tamkar zai zauce tsabar murna da jin maganar danish ci gaba da kallon fuskarsa ya tamkar zai haɗiye sa na kasa yarda cewa kai ne ka yi min magana da bakinka ko dai kunnuwana ne suke jiyo min ba daidai ba da biyu ya faɗi hakan saboda yana son ya ƙara jin muryarsa no ni na maka magana tanisha ba shi amsa idanuwansa a rufe har time ɗin ba su raba jikinsu daga na juna ba me yasa ka damu da ni tanish ne ya jefa masa tambayar murmushi tun yayi kafin ya furta tun lokacin da na fara yin tozali da kai na ji na kamu da matsananciyar ka. duk da ban san wane ne kai ba amma ni amma na ji ka kwanta min a raina ka sace min zuciyata babban abin da ya fi jan hankali na gare ka shine kama da muke da juna ina jin ka tamkar ni na haife ka Allah ne kadai ya san san da nake maka da nishi wallahi ba na sa rabuwa da kai ba na son in tafi in barka tun ba da yar dan ba da yar da zan yi da na tafi da kai kalaman da yake furtawa daga cikin zuciyarsa suke fitowa abin da ke ransa ne yake bayyana masa ko ya rage raɗaɗin da yake ji na ƙaunarsa a hankali da nishi ya dan bude idanuwansa yana satar kallon fuskar da ke addab da tashi wani irin kallo yake jifansa da shi mai wuyar fassaruwa ba tare da prime minister ya ankara ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata mahaɗi a kashe na gaba tanjin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku takun karshe kashi na 34